بسم الله الرحمن له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Shugaban majalisar shawarar musulunci ta Iran ya tattauna da ministar tsaron kasar afirka ta kudu china ta ce amurka daula ce da aka gina a kan karya ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abdullahiyan ya ta takwarorinsa na kasashen musulmi murnar mauladin manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa yanzu sai ya zama domin aji cikakkun labarin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya tattauna da ministan tsaron kasar afirka ta kudu shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakar kalibaf wanda yake ziyarar aiki a ƙasar afirka ta kudu ya gana da ministan tsaron wannan ƙasa inda suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashensu an yi wannan ganawar ne dai a tsakanin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ɗin wadda yake halartar taron majalisar kungiyar brics da kuma ministar tsaron ƙasa afirka ta kudu rus modis ministan tsaron ƙasa afirka ta kudu din ta faɗa wa shugaban majalisar shawarar musulunci ta irin cewa na yi farin cikin ganin ku a cikin kungiyar brics domin mun yi imani da cewa ci gaban kungiyar zai yi tasiri mai girma a cikin alaƙar ƙasa da ƙasa. dangane da alaƙa tsakanin ƙasarta da kuma jamhuriyar musulunci ta iran rus modis ta bayyana gamsuwarta da ziyarar ƙarshe da ta kawo iran inda ta ƙara da cewa iran da amurka ta kudu sun yi tarayya akan makiya ɗaya china ta ce amurka daula ce da aka gina akan ƙarya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta bayyana amurka da cewa an gina ta ne a matsayin daula ta karya a jiya asabar ne dai ma'aikatar harkokin wajen china ɗin ta bayyana hakan a matsayin mayar da martanin da take yi wa amurka wacce ta tuhume ta da yada bayanai na ƙarerai a duniya ta hanyar kashe biliyoyin daloli wata cibiyar nazari ce take ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wani rahoto tana mai cewa beijing tana kashe dubban daloli saboda murguɗa gaskiya domin ta yi wa tsarinta na gurguzu kwalliya china ta yi watsi da wannan rahoton tana mai cewa an gina shi ne a kan sauya gaskiya kuma amurka ce aka sani a duniya tana amfani da damar take da ita wajen watsaya bayanai na karya. to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya taya ta kurorinsa na kasashen musulmi murnar maulidin manzo mai tsira da aminci da iyalin gidansa ministan harkokin wajen iran din hussein amir abdullahi han ya aike da saƙon taya murnar maulidin manzon allah zuwa ga takwarorinsa na ƙasashen musulmi amir abdullahi ya bayyana a shafinsa na x cewa yunkurin imamu khomeini na ayyana makon haɗin kan musulunci ya samo asali ne daga tsarin haɗin kan musulmi da kuma haɗuwar gwamnatocin musulunci don cimma matsaya mafi girma ta ɗan adamtaka ya ƙada cewa ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga al'ummar musulmin duniya da malamai na ƙasashen musulmi dangane da haihuwar manzo mai tsira da aminci da iyalin gidansa wanda rahama ne ga bil'adama sannan ya kuma yi fatan samun nasara da albarka da ci gaba da samun bunƙasar tattalin arziki na dukkanin ƙasashen musulmi baki daya kakakin majalisar tattalin arziki kakakin majalisar kungiyar tattalin arziki ta ecowas ya ce dole su sake yin nazari kan alakasu da kasashen turai a cikin wani bayaninsa kakakin majalisar gudanarwar kungiyar tattalin arziki ta ecowas cd tunis ya ce kungiyar na bukatar sake nazarta alaka take tsakaninta da kasashen yammacin duniya bayan jerin juyin mulkin da kasashen mambobin kungiyar suke fuskanta juyin mulkin da ya faru a kasashen yammacin afirka dai ya fito da baraka tsakanin mambobin kungiyar ta ecowas inda aka samu rabuwar kawuka musamman ma da game da daukar mataki kan jamhuriyar niger bayan juyin mulkin da aka yi a wata zantawarsa da jaridar nigerian premium times shugaban majalisar ta ecowas mr tunis ya bayyana cewa abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin sojan niger sun bayyana yadda kasashen yammaci har zuwa yanzu ke nuna karfin iko da kuma yi wa harkokin kasashen afirka karan tsaye musamman ma dai waɗanda suka yi wa mulkin mallaka. a ranar 26 ga watan agusta ne jami'an tsaron fada shugaban kasar niger karkashin jagorancin abdulrahman siyani suka hambara da gwamnatin shugaba bazum muhammad lamarin da ya haddasa rarrabuwar kawuka tsakanin kungiyar kasashen tattalin arziki ta ecowas to kashin labarin duniyar kenan. madana yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne akan inda muka tsaya a baya dangane da sauyin da aka samu a taswirar siyasa da tattalin arziki ta duniya sauyi ne wanda yake nuni da yadda kasashe irin su china da rasha da sauran kasashe masu tasowa suke kawo karfi. da kuma yadda kasashen turai bisa jagorancin amurka tasirin su yake fuskantar koma baya da fatan za kusance tare da mu domin jin ci gaban shirin. a baya mun yi magana a kan sauye-sauyen da suke faruwa ta fuskokin tattalin arziki da alaƙoƙi tsakanin ƙasashe inda muka bijiro da wasu bayanai na alƙaluma da suke fitowa daga cibiyoyin nazari da bincike mabambanta da suke nuni da yadda al'amura ke sauyawa saɓanin yadda aka saba ganin su a baya abinda wannan yake nuni shine cewa an kama hanyar samar da wata duniya ta daban illa iyaka abinda manazarta suke cewa shine wace irin duniya ce shin za ta yi kama da ta baya da aka dare gida biyu tsakanin yamma da gabas ko ko a'a za a kafa wasu ƙungiyoyi ne na yankuna da kowace ƙungiya za ta zama tana da wani yanki na tasiri a ciki fiye da yadda yake a baya? to daga cikin irin waɗannan alƙaluman dai da akwai waɗanda suke nuni da cewa irin cinikayyar da ake yi tsakanin wasu ƙasashe ta sauya ga misali a tsakanin rasha da ƙasashen ƙungiyar nan ta g7 ta yi ƙasa sosai da kaso 36 cikin 100 amma a lokaci ɗaya kasuwanci da cinikayya tsakanin ita kanta rashan da kuma sabuwar ƙungiyar nan ta brics ya ƙaru da kaso 121 a cikin wannan shekara ta 2023 watakila wannan irin ƙididdiga tana nuni da cewa abin da yake faruwa a duniya yanzu wani masomi ne na samar da sauyi wata ƙididdigar mai jan hankali ita ce yadda cinikayya a tsakanin china da ƙasar amurka ta ragu da kaso goma sha biyar cikin ɗari a cikin wannan shekara yayin da tsakanin rasha da china aka samu karuwar cinikayya da kaso 40 cikin 100 kamfanin dillancin labaran reuters ya fitar da wani rahoto a ranar 17 ga watan shika wato a ranar 17 ga watan tara na shekarar nan ta 2023 wanda ya nakalto bayanai daga asusun bayar da lamuni na duniya da ya kunshi cewa kamfanonin amurka da turai su rage ayyukan da suke yi a can kasar china hakanan kuma janye hannun jarin da suke da shi amurkan ta bar jarin ta ne a cikin wasu kayyadaddun fagage na tattalin arziki kamar duniyar gizo da wasu kere-kere da ba su gurbata muhalli wani abu da yake takarawa wajen samar da sauyi a taswirar tattalin arziki shine takunkuman da amurka da wasu kasashen turai suke kakaba wa kasashe masu tasowa da waɗanda ba su jituwar siyasa da su a cikin kwanakin bayanan amurkan ta kakaba sabon takunkumi a kan ƙasar rasha musamman ma dai a kan kamfanonin kera motoci ma'adanai da kamfanoni masu alaƙa da jiragen ƙasa hakanan kuma takunkumin na amurka ya shafi wasu kamfanoni masu zaman kansu da ta targa da keta takunkuman da aka kakaba wa rashin a baya ba kasashen da aka killace da ake kakaba wa takunkumi ne kadai suke son ganin an sami sauyi a cikin zubin tattalin arzikin duniya ba wata bukata ce wacce ta shafi dukkanin kasashe da suke cutuwa daga yadda kasashen turai suka yi ba bakere a kan cibiyoyin tattalin arziki na duniya kuma a kowace rana ta allah ana ƙara samun masu son ganin sauyi ƙungiyar nan ta brics ta tabbatar da cewa lallai aboki hamayya ce ta ƙasashen turai wacce za a fafafta da ita a nan gaba kuma za ta iya zama wata daga cikin mafitar danniyar kasashen turan bisa jagorancin amurka ta fuska tattalin arziki wannan kuwa shine ya sa kasashe irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa shiga cikin wannan ƙungiya duk da cewa waɗannan ƙasashen biyu suna da kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi da amurka da kuma ƙasashen turai baya ga haka da akwai wasu dalilai a ƙasa da suke jaza kafota kungiya irin brics ko kungiyar nan ta shanghai domin samar da daidaito da kasashe na turai da amurka ya zama wani kallafafan tsari ne a kan kasashen duniya da su rika sayan kudaden dala na amurka da kuma euro na turai idan za su yi cinikaya da kasuwanci da sauran kasashen duniya kuma dole ne waɗannan kuɗaɗen sai sun bi ta hanyar tsarin nan da ake kira swift wanda na turai ne da amurka kuma suna da haƙƙin tantance kai da komowar kuɗaɗen wato ƙasashen turai kenan hakanan kuma sauran cibiyoyi irinsu asusun ba da lamuni da kuma bankin duniya da dukkaninsu wasu cibiyoyi ne na kuɗi na duniya amma mallakin turai da amurka da suke sarrafa su kuma siyasa su ce ta tattalin arziki take aiki a kansu sai dai brics tana da kalubale mai yawa da take fuskanta domin iya yin gasa da cibiyoyin da ake da su a turai a yanzu na farko samar da tsarin kudi da sa'ar rika amfani da shi a kasuwannin duniya waɗanda ba dala ko euro ba na biyu samar da hanyar kai da komowa ta kudaden ba swift ba wanda amurka da turai suke da iko da shi kuma suke cila kasar da suka ga dama idan suna da sabani da ita wato za su iya yanke ƙasa ya zama da ba za ta iya tura kuɗi zuwa wani wuri a duniya ba su mai da ita saniyar ware na uku kafa sabbin cibiyoyin kuɗi na duniya waɗanda ba asusun ba da lamuni ba ko kuma bankin duniya da dukkaninsu na turai ne kamar yadda muka faɗa a halin yanzu dai ƙungiyar brics ta kafa sabon bankin raya ƙasashe wanda hakan yana a matsayin matakin farko na wannan layi mai tsawo da aka fara tafiya a kai hakanan kuma ƙasashen rasha da china sun gina hanyar musayar kudade a tsakaninsu nesa da tasirin turawa ko amurka wacce za ta iya zama share fage ne na kafa irin wannan tsarin na duniya tare da cewa da akwai matsaloli na talauci da yunwa hakanan kuma hauhawa farashin kayayyaki da kuma sauyin yanayi sai dai duk da haka ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi sun fara tasowa. taron da aka yi na kungiyar nan ta g77 a cuba a ranar 15 ga watan tara na shekarar nan ta 2023 yana nuni da irin wannan yunkurowar da kasashe masu karamin karfi suke yi yana kuma nuni da samun sauyi a cikin fagen siyasa da tattalin arziki ita dai kungiyar g77 ta haɗa cana. da kuma ƙasashe da dama na duniya da sun kai 134 ita ce ƙungiya wacce ta kunshi al'ummar duniya da kaso 80 cikin 100 a yayin jawabin buɗe taro shugaban ƙasar cuba ya yi kira ga ƙasashe masu tasowa da su yi aiki domin sauya yadda ake tafiyar da harkokin duniya domin su daidai da bukatun kasashe masu tasowa jigon taron na cuba dai shine kalubalen hanyoyin ci gaba da ake fuskanta a yanzu da kuma rawar da ilimi da kere-kere da kirkira za su taka shugaban kungiyar tarayyar afirka gazali usman wanda ya gabatar da jawabi ya yi kira da a samar da sauyi a duniyar gizo da ilimin sadarwa na zamani sannan kuma ya zama na daidai da hanyar da kasashen masu tasowa za su ci moriyarsa su kuma amfana to a yan wannan taron dai an sha ta hanyoyi da suke nuni da cewa lallai kasashe masu tasowa suna so a rika jin muryarsu a nan gaba a duniya sannan kuma sun gaji da irin danniya da yadda kasashen turai da amurka suke sarrafa tattalin arzikin duniya da cibiyoyin kudade to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan miwan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. madalla yanzu kuma sai shirin murin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kwasan Talba George Patescu. Ina so ne amfani da wannan dama na yi ga shigashen gaisuwa. Ina gaida Sadi Energy Tandari Patescu. Ina gaida Musa Babala Kofar Mata Patescu. Ina gaida 'yan baban Yusra Gusau. Ina gaida Baffa Haruna Bajoga. Ina gaida Abdullahi Muhammad Maiduguri. Ina gaida Bala Muhammad Bala Afuwa Patescu. ina gaida dukkanin masu sauraron mu a yau daga ƙarshen yasan talabijin fatas na muku fatan alheri Assalamu alaikum DOH Radio Tehran Radio mai albarka da fatan kuna cikin koshin lafiya yau muna karshen mako da kuke bamu dama mu yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida kai jagora shugaba Hassan Barka a nan Tehran kuma ina gaida Sunusu Ino Runti a jamhuriyar Niger da magaran ina gaida Ali Analka ina gaida Aminu Lado ina gaida Musa Oga ina gaida Maki ina gaida Faffa Arama ina gaida abokina Aminu na kaina Bashari wanda yake a west idan na tsallaka makwabciyar mu najeriya ina gaida nura adakawa ina gaida abba jafar madabo ina gaida ahmad muhammad labbo ina gaishe da abdullahi timbeki makafin dala abubakar kafin soli muhammad da mamman sikifa hamisu nasiru ku tashi lafiya abdulbasi mai united daga jamhuriyar nijar da magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH barkanmu da haka mai magana da wajen da duniya ne a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama ku mika sakon mu na gaishe gaishe da yan uwa da minna arziki to da farko dai zan fara ga dukkanin ma'aikata na wannan sashen ina fatan kuna cikin koshin lafiya musamman irin su manajan wannan shiri da su malam abdullahi salu da dai sauran ma'aikatan ku baki daya a garin niyami kuma ina gaida malam musa hamma malam habibu abubakar malam abdullahi sawani akwai abubakar hamma akwai kuma tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai muhammadu dan bari da dukkanin dai masu sauraron ku a nan garin niyami ina gaida su akwai malam sanusi shi ma ina gaida shi idan na koma a garin agadez akwai lawa abbali akwai kuma alhaji ibrahim anan kasuwar akwai alhaji mai duka akwai alhaji abdu da yake nan garin agadas da kuma alkasum shugaba na kungiyar masu kira da sauraro da afirka baki daya da dukkanin mambobin wayannan kungiya yana gaida kuma kowa fata alheri a tashi Salamu alaikum Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gada yasi jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ku bani dama ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe bisa ga yan uwa da amunan arziki. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma Hassan Barka da kai da abokan aikin ka muna jinjina muku musamman ma wannan shirye-shirye ku duka babu na yaddawa cikin su musamman ma wannan shiri na duniyar mu a yau da Afirka a yau gaskiya muna jin daɗin su dalilin wannan shirye-shirye akwai abubuwa da dama wanda mu bamu san da su ba to gaskiya dalilin wannan shirye-shirye da kuke na duniyar mu a yau da Afirka a yau ya zaburar da mu sama siyasar duniya ina gaida shugaban mu na masu kira da saurare Alkasim Baba ba zan manta da abokina Kabiru Sule Usman akwai Alhaji Usaini eh, Alhaji Umar akwai shi ma tawayyan shi Hassan Alhaji Umar akwai Sanusi Madatte ba zan manta da abokina Abdurrahman Abdul Kibiya Alkasim ne ke muku magana Radio Iran duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba da fatan duka dai 'yan kungiya ta masu kira da saurare kuna lafiya salamu alaikum radio iran sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin sidi jihar da magaran a jamhuriyar nijar muna godiya da dama da kuke ba mu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki e zan fara da abokina sanusi madatai akwai isu madatai akwai tasiyon gotudu tudu baba siniya garin noma akwai ya kuwa mai aski ba da raka akwai hassan alhaji umar akwai usain alhaji umar akwai sade sa'idu wanda yake daura akwai abokina ibrahim bare a nan garin sidi-sidi akwai alkasim wanda yake agaris akwai tsoho mai albarka wanda yake garin niyame akwai shugaba raba mai aski akwai miji jirgi lawale dan madantina agwa akwai akwai abubula wanda yake zankunan samagala shashin hausa na boh suna na ashirin garin sidi-sidi jihar da magaran kuta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Hausa ta Hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhur Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia da hikima karshen mako gaisa yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka, ina gaida babban yayana Malam Nasiru da ke kasar Cote d'Ivoire, ina gaida Alkasim Baba, ina gaida Alkasim Agadas shugaba na kungiya ta masu kula da saurare, ina gaida Abdulmumin Muhammad jihar Zamfara, ina gaida mamman sani da magara ina gaida kuwa mamman biniya yakuba washe ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan gida mai tarin albarka ina gaida hassan uban daba mazaunin kasar gambia yana gaida muhammadu canji da mazaunin kasar gambia yana gaida hassan zuza mazaunin kasar senegal yana gaida lawali ibrahima da ke jamhuriyar nijar gida yana gaida salisu alhaji kaso da ke jamhuriyar nijar gida yana gaida abokina harashi da ke kasar burkina faso yana gaida abokina na yusuf dan turawa mazaunin kasar burkina faso eh, mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar gambia wakili na masu kira da sauran kasar gambia na gode biyu hake hausa a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio boh hausa wanga mai magana gumai Muhammadu Firezi zakin wata a karshen Umar dan na falla ina tsoma gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. To za na gaida Alkasim Bezat ina gaida Alkasim Baba ina gaida Salisu Yahaya ina gaida Sabo ina gaida Delash FBI ina gaida Delash Mai Sudar ina gaida Delash na Ammani ina kai gaisuwa ta da fata da alheri ga kowa ga kowa sai na ji daga gare ku AM Group da Hausa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana lawal sare daura daga daura a jihar kaduna a yau na haigo na filin naku domin ku bani dama na isar da katin gashe-gashe na ga abokaina da kuma iyayena kamar haka mahaifina araba roni saudatu roni habu mesi unguwar majima biliyamin unguwar maji auya musa musawa da'u alaska burin sani umar na liliya mai mai makoko ibrahim dan fulanin yayari wari malam bare bire zuwa nijar aka tibet usman ali kudan magun abubakar salisu arikimi sani mai langilangi ya wuri ismail isa ajimawa kabir unguwar man daga dauda alimadaci sare sa'id daura lawal na kawo daura su ta yi da magaran baban liman mande da magaran halidu mustapha inuwa murya sani ta kai usama halu da ke jihar jigawa umar abari abadan umar babban yaya sabon gida bawa abdullahi muska yakuba mai manja funtuwa daga ƙarshe ina fatan duk kowa yana cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na biyo ce jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Suleiman ta Alhaji Ibrahim wanda aka sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako don mika sakonnin gaishe-gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Da farko ina da Hamisu mai dan kuka shugaba gaba mai aski Dozman ta kasi moto, mamman Sani Dauda Ciwon Zasanin su madatai Isufu Makeri madatai akwai Sani Dawu a Lasga Tsatsin Burin akwai Muhammadu Dan Bare Bari shugaba na fada a mazajen daga niyame nijar akwai muhammad lan dan akwai baba ya kwangiri akwai hassan alhaji umar a unguwar sabon gari da karshe ba zan manta da dukkanin mabiyan wannan shiri mai farin jini da ma shi shugaban shiri hassan barka a tashi lafiya daga naku suleiman dan minista assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio ta iran to gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke miƙa gaishe gaishe mu na karshen mako a wannan sati na ranar juma'a to ina jinjina ma duka 'yan cikin wannan gida namu na radio ta iran da farko dai zan da abokina alkasum agadas ilyas ina jinjina ma kai ma ɗari bisa ɗari akwai abdulmumin muhammad lawali luwaye daga na hamu kai a jihar da ina jinjina ma kai ma ɗari bisa ɗari shugaba raba mai aski shugaba ne shi ma na masu kira da sauraron rediyo a nan birnin dama magaram dozima taksimoto shugaba na masu sauraron rediyo na afirka reshen da magaram ina jinjina ma ɗari bisa ɗari abokina sunushi na maɗatai isu garin maɗatai lektoro mai restaurant ina jinjina ma a nan bakin ofi Eh, ina jinjina ma ɗari bisa ɗari tare da yahaya dan buya mai adadi ta sahu a madadin kai na gani duk yan adadi ta sahu na birnin da magaram da ke kewaye lauli jamburu shugaba na aminci radio liberty a tsakiyar babban birnin da magaram kai ma ina jinjina ma abdulhadi madallabu magatakarda jinjina ta musamman zuwa a gare ka musa da masu kwansil shugaba ne na haɗakar kulab da fada ta jihar da magaram ina jinjina ma ɗari bisa ɗari tare da magatakarda na ƙasa manaja mai kafa-kafa a bakin tashar da magaram ina jinjina ma suleiman dan gambo mai a tamfa gumal ina jinjina ma ina jinjina ma tare da yusuf dan mahadi mai zuma garin malam a kano a najeriya ina jinjina ma amina abdulaziz jinjina ta musamman zuwa a gare ki ma ina jinjina miki dari bisa dari da duka sauran yan kulab da fada na jihar da magaram da kewaye da na afirka gabaki ɗinsu. su ina ji ina musu mai magana abdulaziz malam nafi'u wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya Eh, radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na da kullum ilyas firezi kulabar a zuci da take agadas a jamhuriyar nijar sami amfani da wannan dama da kuke bamu muna karshen mako mu isar da gaishe gaishen mu na sada zumunci ga yan uwa da farko ina gaida jagoro wannan shiri hassan barka ina fatan ana cikin koshin lafiya da sauran abokan aiki eh, akwai shitu tayar agaris ina gaida shi bukari roga roga agadas banzaima agadas lawa alhaji abbali ina gaida shi akwai iso madattai shi ma ina gaida shi ba zan manta da eh, mamman buniya yakubu awashe shi ma ina gaida shi akwai eh, ibrahim haruna bingira jihar buza a tarayyar nigeria eh, ina gaida shi ba zan manta da hassan alhaji umar shi ma ina gaida shi lawa ina gaida shi ba zan manta da kabiru sula usman shi ma ina gaida shi jujuman taksi moto shi ma ina gaida shi a magaram ba zan manta da muhammadu dan bari bari ina gaida shi alƙali alkasim baba liman har ina gaida shi akwai alƙasim eh, da yake agada shi ma ina gaida shi eh, da dukkan yan uwa dai wanda muke tare da su ina gaida su akwai eh, mamman guniya yakubu a washi shi ma na kara gaida shi kuma mai aski ba da raka shi ma ina gaida shi rediyo tehran da dukkan dai yan uwa wanda muke tare da su a gogor gwagwarmaya baki daya ina gaida kowa to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a shirin mu na za mu shiga cikin darasi na 26 a cikin shirin namu na yau da Allah ubangiji za a ji cewa muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matuƙar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ya kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید کی حقوری بسته ɗauri Posti. na aikewa ta gidan waya. Mandoram. Ina da. Be Zuwa ina. Shoma mi ferestid. Kai za ka aika. Man mi ferestam. Ni zan aika. In. Wannan. ژاپن قصر ژاپن چه چیزی؟ مننه کتاب لتاپی سه اوکو سه تا گدا اوکو لطفاً دو الله باز کنید کبوده کتاب ها لتپی پاکت امبلوب، مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد ونچن زی ایسا پست گیرن ویا poste odi? hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum. Poste pishtaz Hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri. Ba Da Ba Ba'daz Bayan su Makonni uku. uku Yaya? Kyamtar az. Ƙasa da. Da ruz. Kwanaki goma. Adrese inja. Adireshin nan. Benevisid. Ka rubuta. Hatman. Tabbas. madalla yanzu kuma sai a saurari wannan ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسه با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس رو اینجا بنویسید بله حتما تو yanzu kuma تتناور tattaunawar پسر پسر هرشان ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یه حقوری مالم اینا دا ونی دوری دیا دومین ایکی وادشی تا هنگر گیدن ویا بسته رو به کجا میفرستید؟ دورن اینا زکا ایکشی آن را به ژاپن میفرستم اینا سو این ایکشی زوا کسر ژاپن چه چیزی در این بسته است؟ نه از کن ونن دوری؟ سه تا کتاب لطفه گودا اوکو لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم دو الله بوده دورن مو زم سنیا از کن امپلوب بودا دیا تا سمم این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ waɗannan یوشه یوشه زاسی ایسا ژاپن؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز زک ایک سنه تهنگر هنگر ایکی واد ساکو اگیدن ویا تا یود کلوم کوکوا تا هنگر اما پی سوری با پست عادی تا هنگر تا یود کلوم با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد تا هنگر یود کلوم Wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. Ba پست pishtas چطور؟ ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. Ba da pishtas کمتر az ده روز. لطفا adres ra inja بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do Allah rubuta adireshin anan. بله حتما ای تبس تو هر ولایو دی سی اقرا سرارن ونن تتوناوا کمر یدا تکی ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یا مالم ina da wani ɗauri ɗaya domin aikewa da shi ta hanyar gidan waya. Basta robe kojo mi firasti? Ɗaurin a ina za ka aika shi. An be Japan mi firistam. Ina so in aika shi zuwa ƙasar Japan. Ce cizi darin basta ast? Menene a cikin wannan ɗauri? Seto kitab. Littafai guda uku. لطفا بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می دو الله بوده دورن. مو زم سنگل تپن از کن امپلوب بوده دیا تم سمم. این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ waɗannan یوشه yaushe za su isa با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟ za ka aika su ne ta hanyar aikewa da saƙo a gidan waya ta yau da kullum ko kuwa ta hanya mafi sauri. با پست عادی تا هنیا تیو ده کلم با پست ba بعد از سه in این بسته به ژاپن میرسد ta hanyar yau da kullum wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. با پست پیشتاز چطور؟ ده هنگر ایکی وارد سبقین گیرم ویا مپی سوری پا یا یا با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید ده هنگر ایکی وارد سبقین گیرم ویا مپی سوری کسا رکوانی کی گوما دو الله رگوتا ادرشن انا بله حتما ای تبس To madalla to an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma ma'aikacin ofishin gidan waya. Muhammadu dai ya riga ya rubuta adireshin a kan wani fam wanda ma'aikacin ya mika masa inda ya cike wani bangare ya kuma bar ɗaya ɓangaren ga ma'aikatan ofishin gidan waya da su cike su aika masa inda ya buga wani sitamfi karami wanda ke tabbatar da cewa wannan sako ya fito ne daga birnin tehran da fatan an ji daɗin wannan shi na yau amma kafin wannan lokaci a madadin ne abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. thank you madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun cewa ne shin takunkumin da ƙasar Amurka ta kakabawa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces na ƙasar Sudan zai taimaka wajen wargaza su tare da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu lura da al'amura dai suna kallon sabon takunkumin da kasar amurka ta kakabawa shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a matsayin babban gargadi ga kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati kuma sako ne ga shugabannin sojojin sudan kan su miƙe wajen ƙarfafa batun gudanar da zaman tattaunawa da nufin cimma matakin kawo ƙarshen faɗa a ƙasar sudan a makon da ya gabata ne ma'aikatar baitulmalin amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan abdulrahman hamdan da kalu mataimakin kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na kasar sudan da abdulrahman jama'a kwamandan dakarun kai daukin gaggawa a yankin yammacin darfur a wani mataki da amurka ta dauka irinsa na farko tun bayan barkewar yakin sudan wanda ya zarce tsawon watanni biyar wannan sabon mataki na amurka ya zo ne a matsayin tsawaita takunkumin da ta kakaba kan mutanen tun a farkon watan yunin da ya gabata da suka hada da wasu kamfanoni guda hudu da suke da alaka da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces waɗanda ake zargi suna da hannu a ruruta wutar rikici a ƙasar sudan kamfanonin hudu da aka sanya wa takunkumin sun hada da aljunait multi-altivities da tradif general trading da ke da alaka da dakarun kai daukin gaggawa da kuma defense industry system da sudan master technology waɗanda suke da alaka da su baya ga jaddada takunkumin da amurka ta kakabawa da kalu da juma'a a nashi bangaren general abdul fatah al-burhan babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar ya fitar da wasu hukunce-hukunce guda biyu na farko ya hada da rusa rundunar kai daukin gaggawa na rapid support forces da kuma soke dokar samuwar rundunar ta shekara ta 2017 da kuma dokar jaddada samuwarta da aka yi mata gyaran fuska a shekara ta 2019 wanda ta ba da 'yancin kai daga aikin soji saboda soke wani kundin doka da ya bayyana cewa dakarun suna ƙarƙashin rundunar soji ne a cikin wata sanarwa da majalisar gudanar da mulkin sudan ta fitar ta bayyana cewa matakin rusa dakarun kai daukin gaggawa ya zo ne a bisa sakamakon bijirewar da dakarun suka yi wa gwamnatin kasar da manyan laifukan cin zarafi da suke yi wa 'yan kasa gami da rusa kayayyakin more rayuwa a sudan da gangan da kuma karya manufofin ayyuka da ka'idojin da aka kafa da suke kunshe a cikin dokokin kasar a cewar sanarwar masanin shari'a abdullah al-sanari yana ganin cewa matakin da general burhan ya ɗauka na rusa rundunar kai ɗaukin gaggawa yana kan ɗabi'ar tsarin mulkin ƙasar saboda soke dokar yana aiki ne da ikon majalisar dokoki kuma bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar hukumar ta ba da izinin yin hakan matukar aka samu tarayya tsakanin majalisar gudanar da mulki da majalisar ministoci kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin zai zai iya fitar da dokar tsarin mulki idan ba su nan kuma ya gabatar da ita cikin shekara guda sanari ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa matakin rusa da karun kai ɗaukin gaggawa ya kawar da halaccin su a kundin tsarin mulkin kasar da na shari'a wanda hakan zai sanya a miƙa dukkanin ƙudurorinsu da kayayyakinsu da kuma cibiyoyinsu ga gwamnatin ƙasa a cewar masanin shari'ar soke rundunar zai sanya yin watsi da duk wata kariya da suke da shi a fuskar dokar ƙasa tare da yiwuwar ɗaukar matakin gurfanar da su a gaban shari'a kan duk wata tuhuma da ake yi kansu a ciki da wajen ƙasar sannan kuma duk wani matakin bijirewa gwamnati ta hanyar sabar makamai a matsayin 'yan tawaye ya mayar da su waɗanda suka bijirewa dokokin ƙasa a matsayin 'yan ta'adda dangane da tasirin shiga zaman tattaunawa da dakarun kai daukin gaggawa da gwamnatin sudan ta sanar da rusa su masanin shari'a alsanari ya yi imani da cewa rundunar kai daukin gaggawa ta rapid support forces ta zame hukuma maras halacci a sudan da ba ta da wani matsayin doka a kasar amma tattaunawa da shugabanta game da tsare-tsaren tsaro baya nufin amincewa da ita a matsayin halattacciya a doka kamar yadda ya faru da kungiyoyi masu dauke da makamai a yankin darfur da yankunan kudancin kurdufan da blue nile waɗanda aka gudanar da zaman tattaunawa da su kuma aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya sanin kowa ne cewa gwamnatin sudan a wancan lokaci ba ta amince da halaccinsu ba a matsayin kungiyoyi da suke da halacci a ƙarƙashin doka ya kuma yi nuni da cewa matakin rusa dakarun kai ɗaukin gaggawa ya zama wani makami a hannun general burhan da zai yi amfani da shi kan rundunar kai daukin gaggawa a fagen siyasa nan masanin harkokin shari'ar ya yi imani da cewa samun daidaiton lokacin fitar da shawarar haramta rundunar kai daukin gaggawa da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan da takunkumin da amurka ta kakaba kan dakarun bai zo a matsayin bazata ba amma wani shiri ne na kokarin ganin dukkanin kadarori da kudaden dakarun kai daukin gaggawa ba su zame karkashin kulawar wani bangaren wajen kasar sudan ba bayan tsare su sai dai ƙarƙashin ikon gwamnatin sudan a nashi bangaren usman mirgani mai sharhi kan harkokin siyasa kuma babban editan jaridar altayyar ya yi imanin cewa takunkumin da amurka ta ƙaƙabawa mataimakin hamidati ya hada da tsarin tattalin arzikin dakarun kai daukin gaggawa lamarin da ke kokarin karya harkar dakarun a fagen karfin sayan makamai da daukan nauyin jami'anta ta fuskar kudade da kuma halin ɗebo mayaka na sojojin haya daga a yankunan yammacin afirka mirgani ya shaida wa gidan talabijin na aljazira ne cewa babban tasirin wannan shawara ta haramta dakarun kai daukin gaggawa shine sanar da rashin amincewa da duk wata mu'amala da dakarun tare da daukan duk wata harka da su a matsayin laifi da ya saba wa dokar kasa lamarin da zai janyo gurgunta dakarun kai daukin gaggawa a fuskar siyasa da na soji masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. Ali yanzu a madadin duwa da kuka ji murayen su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم لفيها شعونها بين لومي